a litinin din makon jiya ne dai tsohon gwamnan na kano kuma sanata a yanzu rabi musa kwankwaso ya je kano domin ziyarar ta'aziyar amma daga bisani ta rikide ta koma tamkar gangamin siyasa inda magoya baya dauke da makamai iri-iri suka rinka kalamai marasa daɗin je ga gwamna mai ci Ba ga furta kalaman musanya buhari da kwankwaso a shekara ta dubu biyu da goma sha tara. lamarin da ya sanya shugabancin jam'iyyar apc na kano bayyana damuwa ainin tare da ma kafa kwamitin bincike domin ɗaukar matakin ladabtarwa akan sanata kwankwaso kamar yadda shugaban jam'iyyar na kano umar haruna doguwa ya shaida wa manema labarai to amma daga bisani shugaban ya lashe amansa yana mai cewa tursasa shi aka yi sai dai kwamitin zartarwa na jam'iyyar a kano ya mayar da martani game da wannan lashe amai yana mai cewa aikin kwamitin bincike da ladabtarwa akan sanata rabiu musa kwankwaso yana nan daram yayin da waɗannan al'amura ke faruwa a cikin jam'iyyar apc ta kano gwamna abdullahi umar ganduje ya ci gaba da sanya takunkumi a bakinsa har zuwa maricen jiya litinin inda a wurin rangadin duba aikin hanya a cikin birnin kano yake cewa Kaaba To amma da Tinus Adamu Dangwani babban wazirin sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce ba sa jin tsoron duk wani nau'in kwamitin bincike domin ɗaukar matakin ladartarwa kan sanata Kwankwaso. Mu ba ma tsoron a bincika, mu so muke ma a binciken. Na ɗauka jam'iyya za ta kafa kwamiti ya bincika kafin ma ta zo ta yi taron manema labarai ta ce ga wane ya zo ya yi kaza ya yi kaza. Ai ɗaya daga ciki shine cewa an bi 'yan daba ai laifi ne ka bi 'yan daba ka je ka abin an ce kuma an zo ana kamfen na shugaban ƙasa rabi musa kwankwasa ya zo yana yana yana campaign na takarar da na biyu da sha tara kaga wannan ba adalci kenan yanzu kun yarda cewa akwai daga cikin magoya baya da suka yi waɗancan lafuza kenan a ah, ni ba san su ba ban ji ba kuma amma ba mamaki ka samu amma ban sani ba tunda ni ban ji ba ban ji kuma ga wani ya zo ya ce min ga wani ya faɗa ba amma su da suka abin nan ya kamata a ce sun kawo hujja ga wanda ya faɗa in ma ya faɗa ai ba laifi bane ba laifi bane dan wani ya faɗa shi awa ce ake kamar kai ne yanzu zan ce ai kai za ka yi gwamnan Kano 2019. Dr. Yunus Adam gwani kenan shugaban ma'aikatan gidan gwamnati zamanin radio Musa so yana gwamnan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.